Makonni biyu da suka shige, shugaba Uhuru Kenyatta ya aiwatar da garan bawul a majalisar ministoci ya kuma zaɓo waɗansu mutane tara da zai naɗa su akan muhimman mukaman gwamnati, amma babu mace ko guda ɗaya a cikin mutanen tara da zai naɗa su a waɗannan manyan mukaman. Shugaban ya yi waje da mata guda biyar da ke cikin ministocin nasa. Akan wannan dalili ne ƙungiyoyin fafatuka ƙarƙashin jagorancin shugabar ƙungiyar cibiyar rajin kare hakkin bil'adama da ilimi da wayar da kan al'umma Wangeci Wacira suka shirya wannan maci zuwa fada shugaban ƙasa suka gabatar da kokensu a kan buƙatar naɗa mata aƙalla guda tara mukaman minista. Wacira ta ce babu wani yunƙuri da gwamnati take yi na tabbatar da kowane jinsi an ba shi dama daidai wa daida. kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar Kenya na shekara ta 2010 ya gindaya. The women of Kenya are tired of second class citizens and now stand together Ta ce matan ƙasar Kenya sun gaji da yadda ake ɗaukar su tamkar ba 'yan ƙasa ba. Don haka yanzu sun tashi tsaye sun haɗa kai domin samun matsayi a cikin gwamnati da dokar ƙasa ta basu. Ta ce za mu ci gaba da matsin lamba kuma mu yi amfani da duk wata dama da muke da ita. mu tabbatar da ganin an ba mu hakkinmu da kuma tabbatar da 'yancin rike mukaman siyasa daidai kamar kowa da dukkan matsayin zartaswa a ƙasar Kenya. Ana ɗaukar kundin tsarin mulkin ƙasar na shekara ta dubu biyu da goma a matsayin nasara ga mata wanda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana tauye musu hakkokinsu a harkar siyasa da kuma hana su mukamai a hukumar zartarwar ƙasar. Kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada cewa mata su riƙe aƙalla kashi ɗaya cikin uku na kujerun majalisar dokoki da kuma na mukaman gwamnati. Kana kuma a ware musu kujerun majalisa arba'in da bakwai da mata kaɗai ne za su yi takara a kai. Duk da haka, ba a aiwatar da tsarin da kundin tsarin mulkin ya tanada na ba mata waɗannan guraben. A zaben ƙasar Kenya na baya-bayan nan da aka gudana a bara, mata ashirin da uku ne kacal aka zaɓe su a kujerun majalisar ƙasa. Wasu ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam guda biyu a Kenya sun shigar da ƙara a babbar kotun ƙasar suna nema a tilasta gwamnati ta bi kundin tsarin mulkin ƙasar. Ta ba mata mukaman gwamnati sai dai kotun ba ta ba da lokacin da za ta yanke hukunci akan wannan ƙara ba. mata